assalamu alaikum barkanmu da haka. wato kosan abubuwa ne da na yi nazari a kansu nake ta lissafi da tunani a kansu farko ina so zan kira ga mai girma gamna alhaji muhammadu ibn wahayya wakilin ilimin na faɗa ɗan majan gombe mai girma gamna ka sani cewa in shekara ɗaya da rantsar da kai a karo na biyu akwai wasu abubuwa da muka fara gani ko kuma muka fara hangowa suna matsowa kusa da kai ba don komai ba don cimma maburansu da wata kuma manufa daban wanda kuma ya kamata mai girma gwamna kai ka san haka cewa ba wai ƙaunarka ka ake ba ba kuma son ka ake ba an san kuma ba ka da wani mutunci da kima da daraja a wajen wannan wanda ya fara matsowa a siyasance zai zo kai zai rena wayo zai mai da kai kai dan ƙauye ko kuma baka san me kake yi ba na ga yanzu ya fara matsowa domin akwai bukatar da yake yi wanda kuma duniya ta sani mu ma mun sani baya furta alkhairi a kanka a ko da yaushe kalamomi na banza yake furtawa a kanka sai dai in ya ganka ne ko koko yana tare da kai zaka ga yana maka dariya sannan kuma a baya can bai matso ba yana ɗaukan ka cewa kai ba komai bane kai ba kowa bane sai yanzu ne yake matsowa da yaga an cika shekara an fara tafiya an fara saban gangara ya ga an fara cinye hawar za a fara gangara bari ya zo ya nuna cewa yana tare da kai to a duniya za ka yi babban kuskure duk da na san cewa ka san me kake yi idan kake abin da mutane suke so kake abin da mutane suke kauna kake abin da mutane suke tare da shi mai girma gamna za ka yi kuskuren da ba ma bukata ka yi shi kuma mun tabbatar da yadda allah ba abin da ya haɗa ka da kuskure ɗin kuma mun san cewa kai ma ka san duk abin da muke lissafowa na ba ƙaunarka ake ba mutunci da kima da daraja kake da shi a wurinsa ba da aka shekara ce ta gangaro domin kuɗayin mulki da renin wayo bari ya zo ya fara renawa mutane wayo da aka mai girma gwamna ya kamata ka ƙara gane hakan ka san da hakan muna ƙara tunatar da kai hakan ne saboda ɗan adam sai da tunatarwa kan rayuwar duniya ta sagalantar da shi ko kuma ta ruɗar da shi ba don komai ba saboda wani manufa na wani daban mu mun san abin da mutane suke so mun san abin da mutane suke kauna mun san abin da mutane suke tare da shi mun san kuma layin da mutane suke wanda kuma wannan layi mai girma gamna ba garamin kima da daraja da martaba yake kara ma ba amma wannan lissafi da muke kansa idan ka kauce ko da da da mu ƙara zarracin ne sai dai mu ce maka kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mun san cewa kana tare da su irin bala bello malamin siyasar jihar gombe limamin siyasar jihar gombe sarkin daurawa a layi na jihar gombe wanda kuma yana tare ababe da yawa wallahi tallahi mai girma gamna idan ba ire-iren su tinka ba wa billahi lazi la ilaha a cikin garin nan da duk inda ka zagaya sai an maka iyo don suna tare maka abubuwa da yawa wallahi da an fara yawo da hudunan kwano amma su suke tare duwatsu so suke tare makamin so suke tare mizan din ba don komai ba saboda kyautata wa mutane ba don komai ba saboda yi wa mutane ba don komai ba saboda rarrashin mutane ba don komai ba saboda a da yaushe su suna son kimarka da darajarka da ka ta ƙara abuwa a idon duniya ni dai na san ina tare da tinka ina ma'amala da tinka kuma ni na san wane ne tinka a wurin ka mai girma gamma kuma ni na san me tinka yake maka mai girma gamma ni na san menene ni kai na nan wani lokaci idan na buɗi bakin ina waya da tinka idan na nuna mar abin da aka mini ba a kyauta mini ba sai ya ce min ko da wasu ban isa ba kuma wallahi ba zai bari ba kuma idan na hakan ba zai ji daɗi ba wallahi tallahi mai girma gwamna yana sa wai jujjuka da yawa tinka yana da kima da daraja da martaba idon mutane ba komai ya jawo mar haka ba saboda tausayinsa da imaninsa da taimakonsa ni kuma kowa ya riga da ya san layi na akan tafiya ni yana tare da aminu ne kuma ni ba na rawa ba na girgiza ba na tsalle saboda yau idan aka ce layin da aminu yake da titin da aminu ya miƙa a kansa idan na ce zan masa girgida na zamto asalin butulu na zamto asalin marar albarka da haka duk dan albarka ya san wanda yake masa abubuwan albarka ya san mai mutunta shi mai daraja shi mai martaba shi wanda a ko da yaushe ba ma sai ya nemi ya taimake shi ba zai taimake shi yau idan aka ce kaddara yau duk bai ba sa tare da aminu ne kaɗai in zan rage ina bayan aminu kuma zan iya bawa aminu jinina da rayuwata ga baki ɗaya ba don komai ba saboda na san zai amfani al'umma miliyoyi domin mutum ne wanda a ko da yaushe shi ma ɗabi'unsa da halayensa tausayi da imani da taimakon al'umma da kuma baya so ya ga al'umma suna cikin wani yanayi daban wallahi mai girma gwamna waɗannan bayan allah in ba don su ba wallahi tallahi ko sallar juma'a gombe ba za ta dinga fita ba saboda mutane ba sa faɗan alkhairi akan ka a kota ina kuma ba ma jin daɗin hakan kuma ba ma maraba da hakan amma kuma babu yanda muka iya ko ba za mu tare shi ba don abin da su suke faɗa ɗin da gaske ne ba ƙarya ba ne ba mu isa mu tare ba mai girma gamna ba a mulki haka ka koma gefe kai kaɗai za ka dinga juya gwamnati mai girma gamna ya kamata ka sani cewa al'umma ne suka zabe ka al'umma ne suka kawo ka hakkin al'umma ne a kanka al'umma ne suka baka amana kai bawa ne a gare mu da haka mai girma gamna ya kamata ka san duk abubuwan da ya kamata na mutuntawa da darajawa da martabawa wallahi ka yi aiki kana kan aiki babu wanda ya kai ka aiki ka yi ƙoƙarin da ba ma tunani ka yi ƙoƙarin da ba ma zato ka yi ƙoƙarin da ba mu taɓa tsammanin za ka iya yin sa ba amma rashin ƙoƙarin shine mai girma gwamna kafin sha'anin mutane wasu ba kuɗi suke so ba ka ji hausu a jiki ka yi da su ba wai ka ba su matsayi ba ba ka ba su kwangila ba su ma ka nuna musu suna da mutunci da kima da daraja ka karrama su saboda ganin su ma gomben nan tasu ne kuma babu abin da suke so suke kauna kamar ci gaban gomben nan domin Allah ya azurta su Allah ya ba su dukiya mai albarka su a ko da yaushe ya za a yi gombe ta koshi ya za a yi gombe ta yi albarka ta ci gaba da albarka ya za a yi su yi abin da su ma kansu zai zamto abin tarihi a gare su don gombe nasu ne su ma mu ma namu ne ba na mutum ɗaya ba ne kamar yadda shi mai girma gamna ya faɗa ya ce kowa yana zaman aro da sauransu duk wani fili a duk lokacin da gwamnati ta nema gaskiya ne wannan shi ne jagoranci amma ba jagoranci ya tsaya kawai iya maganganu ba mai girma gamna wallahi tallahi sauran jihohi da muke gani ana aiki ba a talauci saboda 'yan kasan a wadace suke a ƙoshe suke domin ana ba wa 'yan garin ana ba wa 'yan kasan kwangiloli sannan suna taimakawa al'ummarsu suna taimakawa mutanensu yau duk wata kwangila a gombe in ma ba inuwa ka ba ba in ba tinka ka ba ita ba mu haramtacciya ne a gare mu duk da abin gaba ne saboda ba ma amfana da ita ba ma samun albarkanta sai dai muna amfana da ita a madadin kasar mu ne a madadin kuma wanda muka sha wahala wanda muka yi shi a lokacin da yake bukata mu yi shi muka bashi guduma a lokacin da muka ga yafi kowa cancanta da dacewa zai kawo alkhairi a gombe mai girma gamna mu ma muna buƙatar tamu gudumawa eh lallai demokuraɗiyya demokuraɗiyya babu demokuraɗiyyar da take karko ba tare da an gina al'umma sannan sakan a gina ƙasa ba mai girma gamna kana gina ƙasa ba ka gina al'umma wannan shine gaskiyar magana kuma iri na kalid da nake irin waɗannan surutai wallahi ba na yi don na tsane ka ina yi don ina ƙaunar ka ne ina so yau ka duba irin mulkin da goje suka yi yau goje an kai ga wani lokaci baya bayan saukan goje za a yi kashi a leda a ringa wurgawa a gidansa yau ka duba dan kwambo da ya mulki a baya bayana shi ma wasu kurakuransa da wasu laifuffukanka da ya zo ya nemi sanata ya faɗi bai kai ga nasara ba dan takarar da ya kawo ya faɗi mai girma gamna ba ma so ka aikata kurakuran da dan kwambo ya aikata a lokacin da ya zo mulkinsa na ƙarshe ba ma so ka yi abin da ɗan kwambo ya yi a lokacin da ya zo sa na ƙarshe bai girma gamna ka sani wallahi ina gaya maka don so ne ina gaya maka don ƙauna ne ina gaya maka jari kayan ka ba sau ɗaya mu rai ba a yau mai girma gamna idan na ce maka ina jin daɗi kalamen mutane a kanka wanda kai kuma kai bawa ne a gare su su ne sarakuna don su suka baka hakkin su ka rike musu lallai alhamdulillah ana ayyuka ana yi amma fa mutane ba sa duba wannan mutane kuma babu alheri a bakin su wallahi sai ka tara mutum goma abin yana matukar ɗaure mini kai yana ni tsoro mai girma gamna ba na buƙatar abin da yau za a ce wai an yi wa mai girma gamna wanda bai da daɗi wallahi sai inda ƙarfi na ya ƙare amma fa abin da suke faɗaɗin gaskiya ne ba ƙarya ba ne to sai ka rasa ta inda za ka fara sai ka rasa ta ina za ka kai, wanda za ka yi magana da su su kawai ba wai a ɗauka a basu ba ne a mutunta su to su ta ina za ka yi kwamfesin ɗansu ka ce a babu komai yana sane da kai za ka kira ka za ka kira mutum a waya to sai ka rasa me za ka ce musu mai girma gwamna wannan abun yana tayar min da hankali yana matuƙar damuna da haka mai girma gwamna ya kamata an san ka da kima da daraja da martaba ɗan adam da mutunta ɗan adam kar ka bar wannan tarihi mai girma gwamna kar ka bata wannan tarihi domin idan ka bata wannan tarihi mu ka ɓatawa don ni Khalid ban taɓa kiran ka waya ba ka ɗauka ba kana kaunata kana hakuri da ni kana ina ababe da yawa wanda wasu ke ɗauka kuskure ne kuma wallahi ba kuskure ba ne ƙauna ce yau in ba don ina ƙauna alhaji muhammadu inuwa hayya ba ina son alhaji muhammadu inuwa hayya ba ina tare da inuwa ina tare da alhaji muhammadu inuwa hayya na ƙauna kuma har abada ba da ba na jam'iyyar p da ba na apc yanzu sai dai a ce khalid ya bar jam'iyyar apc don an nan abin da ya kamata in bar jam'iyyar apc domin jam'iyyar apc da muka tsayin daka muka kawo ta da damammaki da allah ya bamu kullum magana mai girma gwamna kan ɗaki sai an haɗu an haɗu an haɗa kan ɗaki mai girma gwamna ka haɗar da ɗakin ka haɗu ka haɗar da haɗuwan da haɗu da har haɗuwan haɗawar haɗu da ka mai girma gwamna ni na san ina da kima a wurinka ina da daraja a wurinka ina da martaba a wurinka wallahi kana da kima a wurina kana da daraja kana da martaba kana da kima waɗannan ababe da nake faɗa ba na faɗa don ƙiyayya wallahi ina faɗa ne don ƙaunarka yanzu akwai mutane da dama wanda ba sa faɗa jira suke lokaci wai yayi ka fito nema ko a ce ka gama mulkin ka su kuma suna nan sun tanada maka buhun tsiya buhun tsiya buhun nan tsiya su ba za su fito su yi magana don ka jara ba su kullum kawai suna fata Allah ya kai su rai da lafiya domin tsiyar da suka tanada maka a siyasance wanda kuma ba za ta yi kyau ba wayannan abubuwa su suka sa muke fitowa muke magana wallahi ina magana don ina kaunar ka ne mai girma gamna ina kaunar ka ina kaunar ka ina kaunar ka walau mutum ya yadda walau mutum kan ya yadda amma ni na san kaina Allah kuma ya sani wallahi tallahi ina kaunar ka mai girma gamna wallahi ina kaunar ka mai girma gamna da ka mai girma gamna ai dubi ai dubi wallahi mai girma gamna inda ba na kaunar ka wallahi tallahi da na bar jam'iyyar apc saboda wulakanta ne da kai da kaskanta ne da kai da mutunci na da kasa aka ci amma saboda kauna na ki in bari ko ba zan bar kan ba har abada sai ran da na da aka mai girma gwamna daga ƙarshe muna masu kira da babban murya ka dinga sanin masu ƙauna ka ka san kuma wanda su suke buƙatan abu ne a gare ka idan suka juya baya ba su da abun zagi ba su da abin korantawa ba su da abin horantawa ba su da abin faɗan munanan kalamai in ba a kanka ba ba su maka shirin alkhairi ba ba sa shirya maka alheri a siyasance ba sa faɗan alkhairi a siyasance za ka mai girma gwamna dole mu isar da sako a'a mai girma gwamna don khalid yana waya da gwamna bai kamata ya fito ya gaya wa gwamna ba nauyin da yake kai da ababen da muke gani a ƙasa da abin da suke faruwa da abubuwan da suke tinkarowa idan mutum bai fito ya faɗa ba don ya kuli ɗaki shi da mai girma ganna ya gaya masa wallahi tallahi ba abu bane masu amfani saboda gaba za mu iya fitowa mu nema maka alfarma za a iya cewa a lokacin da ka fita sha'anin kowa ka fita sha'anin mutane me yasa ba mu kira ka into order ba idan muka ce mun shiga ɗaki mu da kai mun kule ko mun gaya maka a waya jama'a ba za su gamsu da wannan uzuri namu ba amma kuma za mu yi amfani da wannan gaskiya da muke gaya maka domin gaba mu nema maka alfarma dole al'umma mun tabbatar za su yi mana uzuri kuma za su gamsu da abin da mu za mu gaya musu domin sun san a lokacin da suke koken mun fito mu ma mun yi magana ba wai mun shiga ɗaki mun je mun rufe da mai girma gamna ba ba kowa zai aminta ba sannan ina so mutane su gane kowa da irin layinsa ni layi na Allah ya bani baiwa ta magana kuma ta layi magana aka sani ba a sani ta layin iya a kula ɗaki kawai da mai girma gwamna a jiya a yi magana shi ke nan ba a'a ta magana aka sani kuma ko da shi mai girma gwamna da ya tashi mukamin ya bani mukami ya bani mukamin da ya shafi al'umma ne ya ce public communication ssa public to don mai public zai zamto shi ba public ba zai ɓoye ta bayan ɗaki ko ta window kenan zai yi ta faɗa ko ta waya shi kenan an ce public public kuma ba abu bane na sirri ba communication da mutane da sauransu wannan ma maganar da nake gaya mai girma ganna duk yana kan matsayi da ka bani ne akan haka nake faɗa da ka mai girma ganna mu muna masu ƙara tabbatar maka muna nan tare da kai babu gudu ba ja da baya kama a yanda baya kowa ya guje ka mu muka tsaya ba don abin da ka mana ba ba don abin da ka mana ba mu muka tsaya wanda kuma sun samu abin da mu ba mu samu a gwamnatin ba amma suka gudu suka bar ni kuma na ce in na bar kama tamkar na yi ridda babu wanda zai ji maganar nan ba idan na ce muku al'umma mai girma gwamna baya mutunta ni baya daraja ni baya martaba ni na muku ƙarya kuɗi ne kawai baya bani amma muna magana yana ina masa waya zai ɗauka za mu yi magana da shi za mu yi komai yana daraja ni yana martaba ni yana kima yana mugun mutunta ni yana girmama ni amma kuɗi ne baya bani kuma ba wai ko da yana bani kuɗin zan fito in faɗi wannan gaskiya ɗin ko yana bani kuɗin amma ya kamata ya fara ba wa mutane mu ma ya ba mu ko kuma ya ba mu abin da za mu yi ya nuna mana yadda ake kamun kifin kwangilan nan mu ba za mu iya ba ne ko akwai wanda aka haife shi da kwangila a ba mu ita a gani in ba za mu iya ba amma kuma a ba mu abin da yake da kauri wannan halal ne fa a demokuraɗiyance abinda nake faɗa din nan kar wani ya ɗauka wani abu ne daban wanda na shigo da shi ba na demokuraɗiyya ba kuma ina mai ƙara tabbatar muku wallahi tallahi ko da yana ba ni kuɗi wallahi ko yana ba ni kungula na rantse da Allah sai na fito na sanar da ku sauna ana bani sauna ana nuna amma nake fitowa nake magana don ƙauna kuma Allah ya sani Allah ya sani ina ƙaunarsa da ka al'umma ko da yaushe duk mutanen da suka yi abin kirki mu ba musu wanda suke taimakon bayan Allah suke tausayi ya kamata mu yaba musu tinka babu na biyunka aminu babu na ukunka babu kai ma kuma na ɗayanka da aka muna tare da kai dubu bisa dubu kuma za mu iya ba da rayuwarmu da ranmu a kanka mai girma gamna ka sani ƙaunarka ce ta dawa ka hakan ma alhamdulillah kana son abin da mutane suke so kana ƙaunar abin da mutane suke ƙauna kana ƙaunar wanda yake mutunta ne yake daraja ne yake martaba ne sannan kuma na riga da na san kai sai abin da mutane suke so za ka yi kuma kai ma ka gamsu da abin da mutane suke so din kuma ka yadda mutane suna so din kuma kai ma kana so din hmm. Allah ya maka albarka mai girma gauna. aminu Allah ya yi maka albarka da bello balatinka Allah ya muku albarka wannan addu'a da fata da muke ta yi shi chairman na project ɗin gaba ɗaya ba ma haushi yana ciki da Allah za mu samu ba ta wahala ba a sauwaƙe bi izinillah saboda muna tare da baban boda baban boda kuma inda yace yana so to da yardar Allah za ga Allah ya ba da nasara don mun san wani irin mutum ne jajirtacce ne da haka muna hannun Allah muna bin sunna da tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da girma gwamna za mu ci gaba da gaya maka gaskiya duk da kasan gaskiya ba za mu bari wasu maiyan su shigo cikin ka ba da haka muna godiya marar adadi baban lungu ta aminu umar guda allah ubangiji ya yi maka ya biya maka ka duniya da la'ira kai allah ya ma gwamnan gombe addu'a ce ai amin yawwa assalamu alaikum